This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mita 25, 31 sai mita 41. Ana iya sauraron mu ta yanar gizo ko intanet akan voahausa.com. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani sarauniya nomad da lol da kuma fara'a dukkan su a zangon FM. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed ne tare da sahabu Imam Aliyu da kuma saura abokan aiki daga Washington gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin mu a wannan yammaci na talata ga kanan labarai. A karo na farko cikin shekaru goma sha bakwai galibin harkokin gwamnatin Amurka sun tsaya cik saboda rashin cin yarjejeniya tsakanin majalisun dokokin Amurka. yau talata sifetocin majalisar ɗinkin duniya masu binciken makamai suka isa siriya domin fara aikin tabbatarwa da lalata makamai masu guba da gwamnatin shugaba asar na siriyan ta mallaka kotun ƙasa da ƙasa ta ba da macin a kamo mata wani ɗan baran da tsohon shugaban ƙasar ivory coast bisa zargin kitsa hare-hare da tarzoma da suka auku a ƙasar bayan zaɓe da ya kawo fitina a shekara ta 2010 a zuwa 2011 To a yau Najeriya take gudanar da bukukuwan cikin shekaru 53 da samun 'yancin kai. Muna da rahoto daga Abuja kan wannan batu da kuma kafa kwamitin kiran taro na ƙasa baki ɗaya da shugaba Goodluck Jonathan ya yi. Dr. Kabir Mata zai mana fashin bakin tazarar da Najeriya ta cimma wannan lokaci da ƙalubalen da take fuskanta da kuma hurumin irin wannan taro a ƙasa mai bin tafarkin demokuraɗiyya inda kowace al'umma take da wakilan da suke wakiltar ta a cikin gwamnati. wasu matasan arewa maso gabas kuma sun bayyana ra'ayoyinsu kan halin da yankin take ciki a wannan lokaci na indifenda a yanzu ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya a karo na farko cikin shekaru goma sha bakwai galibin harkokin gwamnatin amurka sun tsaya cik bayan da rasa majalisun dokokin amurkan biyu suka gaza cimma yarjejeniya kan kasafin kuɗi da zai ci gaba da tafiyar da ayyukan gwamnati yarjejeniyar da ake so a cimma kamin yau ɗaya ga watan oktoba dubban ma'aikatan gwamnatin tarayya amurka sun isa wuraren ayyukansu inda aka gaya musu cewa an dakatar da su na wucin gadi saboda babu kasafin kuɗi waɗansu ma'aikatan da ake ganin ayyukan suna da muhimmanci za su ci gaba da aiki sai dai babu tabbas lokacin da za a biya su an da ayyukan gwamnati ne a ranar da kuma sabon shirin inshoran kiwon lafiya zai fara aiki dokar da ta janyo cece kuce da aka lakaba sunan obama keya har sau uku jiya litinin majalisar wakilai ta amurka ta amince da kasafin kuɗi da a ciki dokar za ta jinkirta aiwatar da shirin kiwon lafiyan kuma ba tare da ɓata wani lokaci ba har sau uku majalisar dattijai ta yi fatali da waɗannan ƙudurori. Jim kaɗan kamin agogo ya buga sha biyun dare, daraktan kasafin kuɗi a fadar White House Sylvia Bowell ta ba da umarnin hukumomin gwamnati su aiwatar da shirin tsaye da dukkan ayyukan gwamnati. <clears throat> Ko da shi ke dakatar da ayyukan gwamnatin ba zai tsaye da ayyuka a nan muryar Amurka ba, lamarin zai tilasta a dakatar da ma'aikatan gwamnatin tarayya da aka yi kiyasin yawansu ya kai dubu ɗari takwas. hukumomi da dakatar da aikin za ta shafa sun hada da wuraren yawon bude ido da shakatawa a gandun gwamnati hukumomin kula da zirga-zirga da kuma ma'aikatar tsaro wacce ma'aikatanta farar hula da dokar ta shafa jama ma'aikatar tsaron cikin gida da suka hada da kastam da shige da fice za su ci gaba da ayyukansu da kuma duka sauran hukumomin tsaro a cikin wani sako ta bidiyo da ya gabatar wa jami'an soji da asibahin yau shugaba obama ya yi alkawarin sojojin amurka za su ci gaba da ayyukansu kuma ya ce za a ci gaba da matakin soja da a hali yanzu ake yi a afghanistan ya ce yana shirin sanya hannu kan wata doka da za ta tabbatar da an biya sojoji kan lokaci ha kuma shugaban na amurka ya alkawarin zai yi aiki wajen ganin majalisa ta ɗauki mataki da zai buɗe ayyukan gwamnati A yau Talata, sifetocin Majalisar Ɗinkin Duniya masu binciken makamai suka isa ƙasar Sham ko Siriya domin fara aikin tabbatarwa tare da lalata makamai masu guba da gwamnatin shugaba Assad na ƙasar ta mallaka. Kwambar motoci ashirin suka tsallaka daga Lebanon a yau Talata ka hanyar su ta zuwa birnin Damascus, inda tawaga za ta yi aikin ganowa da kuma lalata ton kimanin dubu ɗaya na makamai masu guba. Ƙungiyar da ke fafutukar haramta makamai masu guba ta zayyana tsari da ya buƙaci sifetocin su kai ziyara duk sansanonin da ƙasar Siriya take adana makamai masu guba cikin kwanaki talatin. Tilas kuma gwamnatin ta Siriya ta lalata dukkan na'urori da take amfani da su wajen har hada makamai daga yanzu zuwa ranar ɗaya ga watan gobe kuma a tabbatar da cewar zuwa tsakiyar shekara mai zuwa a lalata dukkan makamai masu guba da ƙasar ta mallaka. Minista harkokin wajen kasar ta Sham Walid Al-Muallim ya faɗa jiya Litinin cewar gwamnatin Siriya za ta mutunta dukkan sharuɗan ƙudurin da kwamitin sulhu ya amince da shi a makon jiya. wanda ya bukaci Siriya ta lalata dukkan makamai masu gubar da ta mallaka. Idan ta kaucewa haka kuma za ta fuskanci matakan ladabtarwa waɗanda suka hada da azama ta takunkumin karya tattalin arziki ko kuma dai matakin wato matakan soja watakila. kotun ƙasa da ƙasa ta bayyana ko kuma ta ba da sammaci domin a kama mata wani ɗan ƙasar ivory coast charles blair gode kan zargin shi ya tsara tarzoma da ta biyo bayan zaɓen ƙasar tsakanin shekara ta 2010 zuwa 2011 kotun tana zargin charles gode da laifin kitsa kai hare-hare kan farar hula da suka hakikance ba magoya bayan shugaban ƙasar a lokacin wato lauren bagbo haka kuma san Martin ya ce ya taimaka wato shi gold ya taimaka wajen wato nemowa da kuma ɗaukan dubban mutane da suke son shiga rundunar 'yan bangar ƙasar wacce take aiki tare da sojojin Ivory Coast. fiye da mutane dubu uku ne suka mutu a ivory coast bayan da tsohon shugaban kasar lauren bagbo ya ƙi miƙa kai bayan da ya fadi zaɓe a zaɓen ƙasar da aka yi a dubu biyu da goma mataki da ya janyo fitina cikin kasar na tsawon watanni goma tsohon shugaban ƙasar yana hannun kotun ƙasa da kasa tun cikin watan nuwamba ta 2011 inda yake fuskantar zargin cin zarafin bil adama a halin da ake ci kuma wata kotun hukunta laifukan yaƙi a bangladesh ta yanke wa wani wakilin majalisar dokokin ƙasar ɗan hamayya hukuncin kisa saboda irin rawar da ya taka a lokacin yaƙin neman 'yancin ƙasar daga pakistan a 1971 labaran duniya suna zuwa mako daga sashen hausa na murya amurka a washington dc ana sa ran firaministan bani isra'ila benjamin netanyahu zai ci gaba da bayyana damuwarsa kan shirin nukiliyar kasar iran a jawabin da zai gabatar gaban babban zauren majalisar ɗinkin duniya a yau talata mr netanyahu ya faɗa jiya litinin a lokacin da ya gana da shugaban amurka barack obama cewa tilas a kakaba iran takunkumi mafi tsanani idan ta ci gaba da gudanar da shirin nukiliyar ta yayin da take shawarwari da kasashen yammacin duniya shugaban na bane isra'ila ya kuma jaddada cewar tilas iran ta yi watsi da duk bangaren shirin nukiliyar kasar da ya jibanci harkar soja zargin da iran ta sha musantawa shugaba obama ya ce tilas na iran ta nuna da gaske take game da shirin nukiliyar ta kafin ta samu sassauci daga takunkumin da aka aza mata bayan da ta yi kunnen kashi da umarnin ta tsida inganta sinadaran uranium da take yi labaran duniya ka saurara daga murya Amurka. To, bari mu faro daga Abuja inda Umar Faruk Musa ya yi kuma mana rahoton abubuwan da suka wakana da kuma kafa kwamitin shirya taro na ƙasa baki ɗaya da shugaba Goodluck Jonathan ya yi. taken najeriya kenan da ya gabata a lokacin da shugaban kasar najeriya goodluck ebele jonathan yake yi wa 'yan kasar bayani a bukukuwan da aka yi na cika shekara 53 da najeriya ta samu 'yancin kai inda shugaban kasar ya yi nazari mai zurfi akan inda najeriya ta fito da inda take a yanzu da kuma inda ake fatar za ta kai inda shugaban kasar ya nuna cewar babu shakka an fuskanci kalubale iri-iri a cikin najeriya amma gwamnatin shi a shirye take ta tabbatar da cewa an ƙara inganta nasarorin da aka samu a baya domin waɗanda ke tahe a baya a shekaru masu dama da ke zuwa idan suka duba baya za su ce eh lallai najeriya ta yi rawar gani kuma shugabanninta sun gabatar da ayyukan da za su kawo ci gaba tare da tabbatar da an samu manufofi masu kyau da za su yaƙi talauci da rashin aikin yi da rashin zaman lafiya da ke fuskantar ƙasar a yankuna daban-daban a yanzu shugaba goodluck jonathan ya yi amfani da lokacin wannan jawabin da yawa 'yan ƙasa domin ba da sanarwar kafa wani kwamiti na musamman wanda zai duba hanyoyin da za a tara ko za a yi taro na ƙasa domin duba hanyoyin da za a warware ƙorafe-ƙorafe da matsalolin da Najeriya suke fuskanta inda yake cewa. In demonstration of my avowed belief in the positive power of dialogue in charting the way forward, I have decided to set up an advisory committee whose mandate is to establish the modalities for a national dialogue ya ce a matsayin da ke zuciyata na amincewa da tattaunawa da shawarwari kan hanyoyin da za su iya warware kowace irin matsala ko kalubale na yanke shawarar kafa kwamiti na ba da shawara wanda zai yi aiki na tsara hanyoyi ko shirya taron ƙasa ƙarƙashin jagorancin dr femi okurmo tare da dr akilu indabawa a matsayin sakatare wanda su ne za a gabatar da sunayen sauran mambobin wannan kwamiti a nan gaba domin tsara manufofi da hanyoyi da hikimomin da za a bi da kuma irin darussan da za a tattauna da irin mutanen da za a gayyata domin yin wannan tattaunawa da aka daɗe ana neman a yi a yankuna daban-daban na najeriya To bayan wannan jawabi dai na shugaban ƙasa an baiwa ɗalibai a yankuna daban-daban na Najeriya damar yin fareti domin tunawa da wannan rana da kuma ci gaba da more irin bukukuwan da ake yi a duk lokacin da ɗaya ga watan Oktoba da ya zagayo na ranar da Najeriya ta samu 'yancin kai kamar haka. dalibai da sauran 'yan makaranta daban-daban kenan a sassa daban-daban na Najeriya suke gudanar da fareti domin murnar zagayowa wannan rana da Najeriya ta samu 'yancin kai a shekara hamsin da uku da suka gabata. A halin yanzu dai babu shakka jama'ar kasa za su ci gaba da tufa albarkacin bakinsu musamman dangane da jawaban da shugaban kasa ya yi musamman inda ya nuna muhimmancin tsaro da irin kokarin da gwamnatinsa za ta ƙara yi ta dage domin tabbatar da an shawo kan matsalolin tsaron da ke fuskanta a Najeriya a yanzu, inda mutane da dama suke halaka a kalubalen da ake fuskanta a yankin arewa maso gabas ta Najeriya. Duk da kuwa dokar ta bacin da gwamnatin ta kafa watanni uku da suka gabata. daɗin daɗawa ko wannan taro na ƙasa zai warware matsalolin da ƙasar ke fuskanta ko cancagwalin da waɗansu suka yi ta yi cewa suna neman a yi wannan taro wannan dai lokaci ne kawai zai iya tabbatar musamman idan aka yi la'akari da cewar wannan taro da za a kafa ba lalle ne ya kasance taro na ƙarshe a cikin ƙasa ba ko kuma taron da ke da hudumi ko ƙarfin yanke shawara ta ƙarshe ba tare da majalisa ko ita kanta gwamnatin tarayya ta yanke shawara akan irin shawarwari ko matsayin da wannan taro zai iya gabatarwa ba umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya Najeriyar mu girma, ‘yan Najeriya mu kasa. To wace irin tazara Najeriya ta cimma cikin shekaru hamsin da samun yancin kai kuma wasu matsaloli take fuskanta wannan ita ce tambayar da newa Dr. Kabir Mato na Jami'ar Abuja. Eh to shekaru hamsin da uku shekaru ne wadda za a iya cewa a Najeriya ta samu ci gaba a wayansu bangarori amma kuma kuma bayan da aka samu ina ganin sun wato shanye kan ainihin 'yan ƙananan cigaban da aka samu. Hmm. Cigaban ko da aka samu bai wuce kasancewan tun wannan lokaci har zuwa yanzu Najeriya tana da cewa ƙasa ɗaya ne ba. Duk da irin wato tashin hankali da tashin tashin wanda shi har ya haɗa da yakin ba ta da aka alif da sittin da bakwai zuwa alif da saba'in. To amma manya-manyan larurori irin na zamantakewa wato zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma karuwar arziki mm. idan haka yi la'akari da su za a ga cewa eh lallai har yanzu tafiyar nan ba ta ainihin ma buri kamar yadda aka bukata ba idan aka yi la'akari da kundin arziki musamman da ita wannan ƙasa najeriya ta samu daga wannan lokaci na samun mulkin kai har saboda haka a takaice za a ce eh an samu ci gaba ci nan kuɗa aka samu bai wuce irin zaman lafiya ne wato kasancewa ƙasa ɗaya har yanzu da ake tattare ba irin sauransu eh, za a maganar zamantakewa za a ga cewa to har yanzu ana da matsala wajen amincewa domin shi sa kake jin korafe-korafe a kowane lokaci akan ko a kasance ko kuma a rabu. Game da wannan batu na zamantakewa da kake magana a kai, a waɗanda suke hasashen cewa Najeriya ba za ta shige shekarar biyar ba za ta rabe. Ko me kake ji game da wannan hasashen da mutane suke faɗi? Wato, abin ya yi kama da mutum. Wannan hasashe ya samo asali ne wani kila bisa da irin yadda aka duba aka ga yadda ainihin zamantakewar ke tafiya a ƙasar nan a cikin 'yan shekarun baya Alam musamman a misali abin ya da tafarbarewa ne musamman irin ya na kai da irin wato shugabanci mare alkidila da aka samu a musamman lokacin su shugaba mai ci wato goodluck jonathan wadda shi ai in aka yi za a ga cewa su wato ainihin kasar amurka su ne suka fara fitar da wannan ainihin hasashe kuma bisa ga dukkan alamu shugabancin da ke ci a kasar nan yanzu ba shugabanci ne wanda suke ta na'am da wannan da fahimci wannan magana da ainihin hankali da irin na basira wanda za a tabbatar da cewa an yi maganin abin don hakan kada ya kasance ba wannan a fahimta na wata har ana korafe-korafe da ake wadda har shi yau shugaba a eh, ya amince a za a yi wani babban taro na kasa wanda suke za a zai a tattauna a gashin menene ake. Yawwa batun wannan babban taro da kai magana a kai doktor wai shin ina amfanin kiran irin wannan taro na ƙasa tun da ana bin tafarkin demokuraɗiyya ne akwai wakilan jama'a a majalisu na tarayya majalisu na jihohi ƙananan hukumomi ga gwamnoni ga shugabanni da sauransu. Eh, wannan wannan ya ce da ke nuna cewa idan eh, akwai wani abu ne wanda shi ke ruwa ne a tattare da irin mulkin demokuraɗiyyar da muke aiwatarwa a ƙasar yau idan dai har cewa su wayannan shugabanni zaɓaɓɓu ne tsakani da allah kamar yadda suke ikira tabbatar da cewa wannan taro ba zai tasiri ba amma kasancewar shugaban majalisar dattawa wato david mark ya yi wannan kira sati biyu da suka wuce shi kuma yau shugaban kasa ya amince da cewa eh har ya sa wani kwamiti wadda za su fitar da sharuɗoɗi da hanyoyi da za a bi na wannan taro ya nuna lallai akwai wani matsala babba da ke tattare da ainihin su kansu wato kirari da suke na cewa su wakilai ne na al'umma kuma suna gudanar da gwamnati wanda suke jama'a sun zaɓa a ƙasar nan na ɗaya kenan na biyu ina ganin kasancewa wannan taro wani abu ne wanda suke mu a da daga wani bangare ne daban ake yi to yanzu daga kasan har munan muna Allah Allah ne nan taro a zo a tattauna shi a mene menene bukata ne ake so ne ana son a kasance tare ne ko kowa na son ya tafi tafiyan shi kowa na son ya tafi tafiyan shi ne ka ga wani kila ce a zana a ga cewa to ga yadda za a yi a tafi ba tare da cewa an samu wani mummunan tashin hankali ba. you. da maza san so ku biyo ni yara da manya ku zo ku je ni ku zo ku zo ku zama da mini tsani wanda zan hau in yi bayani mun nuna cewa mun san kasar mu muna da kishi akan Dr. Kabir Mato, to wasu matasa yanki aron masu gabashin Najeriya ko tambaya suka yi wai shin gwamnatin tarayya ta wani yanki ne ko kuma ta ƙasa ce baki ɗaya ga Abdullahi Muhammad da ƙarin bayani. A yayin da Najeriya ke bukukuwan cika shekaru hamsin da uku da samun mulkin kai, a gefe guda kuma ƙungiyoyin matasa a shirin arewa maso gabar sun gudanar da tarurruka inda suka kalubalanci hukumomi da wakilansu game da halin da suke ciki da farko dai ga comrade dauda muhammad gombe shugaban kungiyar matasan arewa maso gabas muna fata daga wannan rana ta yau talata arewa maso gabas za ta fara ganin canji to matsayinmu shine shine mun yi wasu tambayoyi guda shida ga gwamnatin tarayya su ne matsayinmu idan har gwamnatin tarayya ta bamu ansoshin wannan tambayoyi guda shida mun tabbata za su kawo mana ƙarshen matsalolin da muke fama da su tambayar mu ta farko shine shin wannan gwamnatin ta ƙasa ce gabaki ɗaya ko ta wani ɓangaren najeriya tambayanmu na biyu waye musabbabin wahalhalun da talaka najeriya da matasa suke ciki tambayanmu na uku shin wannan gwamnatin tana ɗaukan arewa maso gabas kuwa a matsayin ɗaya daga cikin ɓangarorin najeriya tambayarmu na hudu a gaya mana wani ayyuka ne gwamnatin tarayya daga kafuwar wannan mulki na jonathan zuwa yanzu manyan-manyan ayyuka da suka yi a arewa maso gabas idan kai la'akari da sauran shiyoyin najeriya tambayanmu na biyar shin muna da wakilai a majalisar tarayya da majalisar koli ta ƙasa idan muna da shi su gaya mana wani irin gudumawa suka kawo arewa maso gabas. Kun tambayi su wa'annan wakilai. Ai yanzu shi ne muke tura musu wannan tambayar. A wannan tambayar muke so idan har suna nan za su gaya mana cewa ga su ga abin da suka yi. Ka shawara don kare addu'a miya wasa mu wanda zagi gun manyan mu Mu ka zaga mun zagi kanmu amma ku gyara ko manyan mu ya zama koma ku yi kishin mu ya zama koma ku so kasar mu Najeriya mun gode Najeriya mu so juna Haka ne, to masu sauraro yanzu lokaci ne da za a saurari filin noma tushen arziki. Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar talata assalamu alaikum barka da warhaka ta ku ce Halima Jimrau ke horin cikin sake haduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki a ci gaban bayanin da muka fara muku akan noman kasar Sin wato China. Kuma kamar yadda kuka fara ji a makon jiya abokin tattaunawar ta wadai shine Malam Audu Bako. kun ji ya muku cikakken bayani akan yadda aka yi ya koyi hausa da kuma yadda aka ya ɗauki sunan malam audu bako ke yin amfani da shi a madadin nashi sunan na ainihi wato li chungong a yau za mu shiga bayanin noman ƙasar china gadan-gadan kuma na fara ne da tambayar malam audu bako ko zai iya yi mana ɗan takaitaccen bayani akan matsayin aikin gona a ƙasar china eh shi yasa ne kaka wannan aikin gona ne kaman iya yada kaman malam bahaushe ya kance ne aikin gona ne wato na duke tsohon ciniki ne da kowa ya tashi ya tarar mu ma a kasar china ne mu ma muna mai da hankali sosai ne game da aikin gona wato wannan babban sana'a ce a kasashen duniya kuma ka gane cewa hajiya a kasar china ne duk da aka cewa aka sani kasar china ne babbar kasa ce amma irin kaman a yankunan ne da za mu yi amfani da shi wato yankunan da za mu iya dace ne mu yi amfani da aikin gona ne kalilan ne wato ya kai kashi bakwai cikin dari ne wato na duk, duniya amma mu yi amfani chinese ne sinawa ne suka yi amfani da wadannan yankunan kalilan ne suka yi kokari sukan samar da abinci ne ga dukkan al'ummar sinawa wanda ya kai kamar kashi daya cikin biyar na dukkan al'ummomi na kasashen duniya wato wannan kamar babban cigaba da muka samu ne kuma za mu iya tuna fa shekaru talatin ko kuma ishirin da suka wuce ne akwai su sinawa ne wai ba su da abinci ne kuma irin kamar a kowace rana ne ba za su iya samu na us dollar ne wato ya kai kamar guda ne domin samu abinci ba amma yanzu fa bayan da kamar shekaru ishirin ko talatin da suka Eh, wuce ne yanzu mun yi farin ciki da samu cewa kowane al'ummar sinawa ne suna iya samu abinci wannan babban cigaba da muka samu ne mm. saboda game da wani kowane mutum ne idan a imu ne na mutum ne a daba ba sauransu ba idan abin kunya ne mu ce kamar ko abinci ne ba mu samu ko ruwan sha ba mu samu ba shi yasa ne eh, dole ne kowace kamar jami'in gwamnati ne ko kuma jama'a dai sun mai da hankali game da wannan aikin gona saboda babban aikin dai. Mm. Yawwa, mm. to Malam Audu Bako ƙaƙa ƙasar sun ta yi ta yaƙi da yunwa har yau ta iya ta ciyar da 'yan ƙasar har ta ciyar da 'yan wasu ƙasashe. Waɗanne irin dabaru eh. ƙasar sun ta yi amfani da su wajen kyautata aikin gona? Gaskiya hajiya wannan tambaya mai kyau ne. saboda na tuna fa kaga akwai wani kaman shehu malami ne sunansa kaman yuan longping shi ma malami ne kawai eh, dama shi ne kaman manomi ne kawai ya yi aikin gona ne a cikin gauye ne amma bayan da ya yi nazari sosai ne ba ma aikin gona ne kawai ya ka yi ba ya inda aikin gona ne shi ma ya mai da hankali ne game da irin kamar shinkafa ne kuma shi ma ya kago ne shi ma ya girgire ne wani kamar shinkafa ne da muka kiran shi ne kamar shinkafa mai aure ne wato dama ire-ire ne da ya yi amfani da shi zai iya samu kamar shinkafa guda ne amma bayan da ya girgiro wannan shinkafa mai aure ne zai iya samu kamar ire-ire guda shida ko guda goma da allar misali ne kawai ba zan iya samu kamar takamaimai kamar guda nawa ne ire-iren ne zan iya samu amma bayan da aka samu wannan ne kaga zai iya samar da abinci ne wato irin hatsi ko kuma irin shinkafa masu tarin yawa shi yasa ne zai iya ciyar da al'umma na kasar china ne muka gogari ne muka yawata muka gogari muka ah, faddada wannan sana'a ce wato wannan sabin kamar gire-gire ne ka kowa ne shi yasa ne muka samu isassun abinci ne ga dukkan al'umma banda wannan kuma kaga yanzu fa dukkan kasashen waje ne su ma su su mai da hankali ne game da wannan eh, babban cigaba da muka samu a watan a watanni biyu da suka wuce ne ya inda shugaba na kasar Najeriya wato mai girma Goodluck Jonathan ne ya ya kai ziyara a nan kasar China ne shi ma ya samu lokaci ne ya gaida wannan kamar profesa ne domin a yi hira tare da shi a yi kokari a nemi wasu ilimi daga wajen shi ne. Yawwa, to kamar wani irin eh. ƙoƙari gwamnatin ƙasar Sin take yi wajen bunƙasa aikin gona? Mm. Hajiya, eh, eh, idan kin lura da cewa kama a ne kama farkon shekara, kowace farkon shekara ne, gwamnatin ƙasar Sin ne za ta fitar da irin kama takardu ne na farko, wato irin kama fa'ilin na farko, wato inda wato aiki ne da gwamnatin gasar china ne ta mayar da shi gaban kome ne kowace sana'a kowace shekara ce za ka iya lura da cewa kamar gwamnatin sun ta mayar da kamar aikin gona cikin wannan ya zama kamar abubuwa da ke gumshe da cikin wannan takardu wato dole ne gwamnatin gasar china ne ta mai da hankali wajen kyautata wannan sana'a Malam Audu Bakwada yana da sauran bayani akan noman kasar China amma sai Allah ya nuna mana rana ya ta yau da rai da lahiya. yanzu a madadin Malam Audu Bakon da masu haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham da Diodone Cuba Hero CD ni ce taku Halima Jimarau ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata daga nan birnin Washington DC. To da gaida Halima kada amince ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC kafin mu karkare ga sahabu nan ya komo da takaitattun labaran duniya. a karo na farko cikin shekaru goma sha bakwai galibin harkokin gwamnatin amurka sun tsaya a yau bayan da rassan majalisun dokokin amurka biyu suka gaza cimma yarjejeniya kan kasafin kuɗi. yau talata spetocin majalisar ɗinkin duniya masu binciken makamai masu guba suka isa siriya domin fara aikin tabbatarwa da lalata makamai masu guba da gwamnatin shugaba asad na siriyan ta mallaka kotun ƙasa da ƙasa ta ba da sammaci domin a kamo mata wani ɗan ƙasar ivory coast charles blair kan zargin shi ya tsara tarzoma da ta biyo bayan zaɓen ƙasar tsakanin shekara ta 2010 da 2011 A Japan, Firaministan ƙasar Shinzo Abe yana ci gaba da shirin ƙara haraji kan masu sayan kaya da nufin rage tilin bashi da ake bin ƙasar. Yau Talata, Mr. Abe ya bayyana wannan shiri da aka jima ana dako, harajin wanda kashi biyar ne cikin ɗari na cinikin da kai yanzu zai ƙaru zuwa kashi takwas. gwamnatin japan tana sa ran ta wato ta tara kamar dala miliyan dubu tamanin da kowace shekara daga wannan haraji wannan shiri ya zama mataki na farko tun 1997 a yunkurin da japan take yi na rage bashi da ake binta na dala zambar ko triliyon fiye da goma bashi mafi girma tsakanin kasashe masu arzikin masana'antu masu sauraro da daga dattin labaran muka zo ga karshen shirye-shiryen ma wannan lokaci sai kuma idan allah kama da misalin karfe tara da rabi na dare agogon najeriya da niger wato karfe takwas da rabi agogon Ghana za ku ji mu dauke da wasu shirye-shirye da kuma za mu zo mu buɗe layuka mu domin mu ji ra'ayoyinku game da samun yancin kan Najeriya wato cikin shekaru hamsin da uku da samun yancin kai kafin wannan lokaci madadin saura abokan aiki musamman sahabu Imam Aliyu wanda muka gabatar da shirin nan tare da Julie Gresham wadda ta kula da mu na shirye-shirye da kuma injiniyan mu a wannan yammacin Ibrahim Alfa Ahmed ne daga birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.